بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دامي درسينا عشرين أشفين تراتمنا مناهج كتب الجرح والتعديل وان دمالمم الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف رحمة الله عليه هذا muna cikin littafin tahzibul kamal wanda yake shine kashi na uku cikin kashi na hudu rijal al kutubi sitta wa sa'ir mu'allafati ashabiha mun fara karanta muqaddimar na ganin mun tsaya a waliha'ul ayil a'immatu sitta musannafat ko na'am yau 17 ga watan jumadal akhir hijira ta 1442 31 ga watan ɗaya shekarar ta 2021 ta miladiya na'am bismillah alhamdulillah ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd fa al-musannif rahimahullah na'am ولهؤلاء الأئمة waɗannan al'a'imma manyan malamai guda shida akwai littattafai nasu waɗanda suke a ƙididdigaggu wato masu yawa siwa zalik banda waɗannan alkutubu sita waɗanda aka ambata Minna malam atif alai daga cikin waɗannan littattafai akwai wanda yake wato ban gan shi ba mm. wa minna ma waqaftu alai daga ciki kuma akwai wanda yake na gansu amma ban rubuta komai daga gare shi ba ban wato amma ban rubu ban yi rubutu daga cikin sa ba imma li kaunihi laysa min gharabi kitabina hada ko dai saboda kan cewa baya daga cikin manufar wannan littafin namu aw li kaunihi laysa fihi isnad ko kuma babu isnadi zuwa ga littafin saboda haka bai rubuta komai akan wannan littafin ba kamar tarikh al-bukhari al-kabir tarikh al-bukhari al-kabir bai kawo shi ba da tarihuhu al-awsat da kuma tarihin sa as to kun ga wannan mizi ya tabbatar da wayannan tafan guda uku na bukari mm. ah, wanda muke da shi da ake cewa tarihul awsat mun ce tarihul sagir ne mm. saboda haka tarihul awsat din fi hukmil mafqud mm. Ah, a hukuncin sa babu shi ni ba a gan shi ba amma domin gashi irin su mizi sun tabbatar da shi na'am wa na'u kitabai ad-du'afa da kuma kamar littattafan littattafai guda biyu nasa akan afa nasa kun gamu gamu a kitabu afa dinsa wanda shi muke da shi shi an muka yi ne eh? eh, na bukari ba abu afa ustarir mm. guda biyu gare shi eh na abu afa guda biyu gare shi ونحو كتاب الكنى لمسلم كتابي كو o kitab na'am na'am da kuma kamar da kuma littafin alkuna li muslim kitabul kuna lil imam muslim littafin yana ne an haƙƙaƙa shi a jami'a islamiyya ina jin doktor abdulrahim alkashkari malamin mu shi ya tahqiqin sa wa kitabul tamyiz lahu da kuma kitabul tamyiz kitabul tamyiz na ilalul hadith ne shi ma na imam muslim shi ma an samu kitsa a dinsa an yi tahqiqin ta da tahqiqin habib muhammad mustafa al-azam wanda yayi dirasat sunan nabawiya shi ma ya rasu ba da dadewa ba biya'ur rahman shi ne ya rasu kwanan nan ba da dadewa ba malamin to shi kuma a shi kuma muhammad mustafa al'azami wanda ya zauna a riyadh shi ma ya rasu na'am da kuma kitabul wahdan shi ma na imam muslim shi ma na littafin akwai shi al-wahdan shi ne man laysa lahu illa rawi wahid kawai Shi ne muslim ya tattara su kaga shi ma wannan sai mai zurfin sanin ilmin rijal ya zama to cewa babu wanda ya ruwaya da gare shi sai mutum ɗaya kawai eh. Eh. da kuma kitabul ikhwa shi ma na imam muslim duk wannan kaga a cikin ilmin rijal ne hmm. kamar kitabul ikhwa na abi dawud yan uwa waɗanda suke yan uwa a wajen riwaya eh. hmm. kamar ibrahim ibn uqba da musa ibn uqba da muhammad ibn uqba ah, kaga duk yan uwa ne na jini na jini ba akran ba al'ukuwa ana nufin ukuwatun nasar na waɗanda yake bai shigar da sunan ba eh, min hama walam aktub min hushai'a bai rubuta komai daga cikinsu ba bai ɗauko daga cikinsu ba in ma ya ce likaunihi laisa a laisa min garadina min garadi kitabina hada don wa'annan kutub wato kutubur rijal ne ba babu buƙatar a ce zai yi tarjamar asani ɗinsu mm. na'am da kuma littafin ma'arifatul auqat shi ma na abu dawud ونحو كتاب العلل للترمذي ده كما كمر كتاب العلل للترمذي هو غير الذي ذكره في آخر الجامع كما wanda ya ambata shi a ƙarshen aljami' ba hmm. ba wanda ya ambace shi kun san a ƙarshen jami'u tirmidhi akwai al'ilal eh, wanda yake yawanci su'alat dinsa ne ga imam bukhari to kuma yana da al'ilalul kabir yana da al'ilalul kabir wanda shi kuma daban yake da wancan wanda ya karshen aljami to wannan littafin wanda shine ibn rajab ya masa sharhi ibn rajab ya yi sharhin afwan ibn rajab ya yi sharhin al-ilal as-saghir sharh ilal at-tirmidhi to shi al-ilal al-kabir be shi littafi ne daban mizzi bai sashi a cikin nan ba al-mizzi na'am kamar littafin alkuna lil nasa'i na imamun nasa'i wata mizbai da eh, shi ma yana da kitabu a asma'ur ruwat wata mizbai na mm. na nasa'i da kitabu du'afa mun shi wannan yana shi wannan mun karanta shi ko abdu afa wal matruku na'am da shi ma yana da littafin al-ikhwa da kitabul ighrab shine hadisin da shu'ba yayi izrabi wato ya ruwaito abin da baya bata wajen sufiyan sufiyan kuma ya ruwaito abin da bata wajen shu'ba ah, dr sani yayi ta hakikinsa a kitabul izrab kifa eh, ne ritala ce eh, littafi ne kifa ce sazira na wanda imamun ah, shi ma haga wannan yana daga cikin ah, shehu faz za su iya yin wannan ya zamanto kan cewa a shu'uba ya yi riwaya da ba inda za ka samu a sauri ya yi wannan riwaya ko sufyanu sauri ya yi riwaya yadda ba inda za ka samu shu'uba ya yi ta kaga in ba wanda yake da ihata da turukul hadith ba ba wanda zai iya kawo maka wannan na'am a akran ne ai shuba ya rasu 160 a 160 sufyanu sauri 161 duk da yake dai shi sufyanu sauri kufi ne amma shi ma uba asalin sa wasifi ya zauna a basra amma duk sun zauna a basra din kuma sun yi musharaka wajen malamai sun yi musharaka wajen malamansu mm. da kuma musnad na mansur ibn zaban mm. shi ma nasa wa gairu zalik da wadansu su من ذكروا روايته في هذه الكتب المصنفة على التراجم لا يجري في الاحتجاج به مجرى من ذكروا روايته في الكتب الستة to ga dalilin da yasa bai bai rubuta su a cikin littafinsa sa ba yace li anna ammata ma zakaru domin wato kusan ilahirin abin da suka ambato suka ambaci riwayarsa riwayatahu fi hadhihi al-kutub al-musannafa a cikin waɗannan littattafai wanda aka rubuta su alat tarajum aka jera su a bisa tarjama tarjama la yajri fil ihtijaj bihi majra man dhakaru riwayatahu fil kutub as-sunna sita wato ba abinda wanda suka ambace su a cikin kutubu sita ba sa gudana a magudanar waɗannan wajen kafa hujja da su na kutubu sita sun kawo su don su kafa hujja da su tunda sun kawo hadisai ne da suke ganin waɗannan hadisai ne za a yi hujja da su amma waɗannan littafan kuwa da suka kawo rijal ɗin kawai sun kawo su ne sardil asma ga shi wannan suna ga yan uwa ga sunayen ga kunya ta masu suna don ka san cewa in ka ji kunyar ka san da za ka yi tamizi tsakanin wanda sunan su ya ishtiraki wa haka kaga ba sun kawo su bane domin su kafa hujja da abin da suka kawo a cikin su saboda haka babu buƙatar a ce sai ya sa su a cikin wannan littafi nasa wanda ya yi ne domin waɗanda ashabul kutubu sita suka yi ihtijaji da su a cikin littafansu na'am wama taqaddama dhikruhu ma'aha min al-kutub al-musannafa 'ala al-abwab da kuma abinda ambatansa ya gabata tare da su daga cikin littafan da aka rubuta su 'ala al-abwab a bisa wato babuka na ilimi kamar su halqa al-ibad din da amal al-yawmi wal wanda da ya ambace su a wancan shafin Tunda dama ya ce sa'ir wasa'ir musannafati ashabiha mm. na'am وقد جعلت على كل اسم كتبته بالحمرة رقما من الرقوم المذكورة أو akan kowane suna wanda na rubuta shi bil humra wanda na rubuta shi da wato inki wanda yake ja na sanya masa lamba daga cikin lambobi waɗanda aka ambata au aksar ko sama da lamba daya hmm. Bistawad ya rubuta lambar wato Bistawad da inki baki ليعرف الناظر إليه عند وقوع نظره عليه من أخرج له من هؤلاء الأئمة في أي كتاب من هذه الكتب أخرجوا له wannan kuna yi haka ne domin duk wanda yake duba wannan littafin yayin da tsokacinsa kallonsa ya faɗa kan wannan wanda wanda waɗannan a'imma suka fitar da hadisinsa da kuma a wani littafi suka fitar da hadisin nasa wanda suka fitar da shi wato kowanne zai sanya masa alama ta kan cewa ga wanda suka fitar da hadisinsa ga kuma inda suka fitar da hadisin nasa ثم أنص على ذلك نصا صريحا sannan kuma ne nassi akan wannan nassi wanda yake bayyananne yayin karshen yayin da nazo karshen tarjamar ko kuma ma kafin haka gwargwadon yadda hali zai hukunta in Allah ta'ala ya so wato an fahimta idan ya rubuta suna din bilhumra a wanne ne yake rubutawa wato bilhumra a can yayi maganar waɗanda yake sawa بالحمرة نعم وجعل كتابا مستقلا وبين وقعت الخب... ونظمتها وتمييزها نعم شيني يتي واتو كاغا اتشمبايا يتي آه، تندي اندي فلما وقفت على ذلك أردت تحذيب آه، الكتاب كتاب الكمال إن كنا وإصلاح ما وقع فيه من الوهم والإغفال واستدراك ما حصل فيه من النقص والإخلال فتتبعت الأسماء التي حصل إغفالها منهما جميعا فإذا هي أسماء كثيرة تزيد على مئات عديدة من أسماء الرجال والنساء ثم وقفت على عدة مصنفات لهؤلاء الأئمة الستة غير هذه الكتب الستة وستأتي أسماؤها قريبا إن شاء الله فإذا هي تشتمل على أسماء كثيرة ليس لها <coughs> آه، ليس لها ذكر في الكتب السنة ستة ولا في شيء منها يتي فتتبعتها تتبعا تاما وأضبتها إلى ما قبلها فكان مجموع ذلك زيادة على 1700 اسم من الرجال والنساء فترددت بين كتابتها مفردة عن كتاب الأصل وجعلها كتابا مستقلا بنفسه وبين إضافتها إلى كتاب الأصل ونظمها في سلكه فوقعت الخيرة على إضافتها إلى كتاب الأصل ونظمها في سلكه وتمييزها بعلامة تفرزها عنه وهو أن أكتب الاسم واسم الأب أو ما يجري مجراه بالحمرة وأقتصر في الأصل على كتابة الاسم خاصة بالحمرة أم فهمت؟ وتسونا أبن ديك تكين أصل أصل الكتاب الكمال ده موجم المشتمل ذي ربطا سونا كوي amma idan idafa ne wanda ya yi na waɗansu sunayen sai ya rubuta da sunan da sunan mahaifin bilhamra to bayan ya yi wannan kuma shine yace dukkan sunan da ya rubuta shi bil humra din nan kaga wanda ya rubuta shi bil humra sawa'un wanda yake na sunan asl ko wanda yake na sunan idafa to kuma zai sanya masa raqm min al min al ruqum al mazkura abinda yake nufi da ar alama daga cikin alamomin nan da ya ambata dal kha da sauransu alaman rumuz din da ya sanya rumuz yake nufi shi kuma ya rubuta su bisawad hmm. a ya rubuta su bis hmm. ku kawo a takazibul kamal din wannan nan ko sai mu amfani da su kamar kun ga ga wata tarjama ba sai dai ba za yayin nisa ba za ku iya gani ba tarjama na Isma'il ibn Ubaid Isma'il ibn Ubaid ibn Umar ibn Abi Karima al-Qurashi al-Umawi Abu Ahmad al-Harrani مولى عثمان بن عفان kadima baghdad wa haddasa biha to kaga sai sa sin sin qaf nasa'i da ibn majah sin da qaf nasa'i da ibn majah to kaga shine yake cewa akan kowane suna to shi da yake a cikin asalin na maktub din sai rubuta shi bisawad da baki amma shi sunan Ismail ibn Ubaid ibn Umar shi wannan bilhumra sabuwar tarjama da ja yake rubutawa to sannan kuma a ƙarshen tarjamar bayan yayi sannan kuma sai ya faɗe shi nassan ya faɗi wanda ya suka yi riwaya da gare shi yanzu kaga haka yace duk da yake ala hasabi ma tattabihi hal haka yace to amma kaga a tarjamar shi Ismail ibn Ubaid bai kawo bai faɗa ba ƙala dar kutni sai ka ƙala abubakar jihabi yi haddifa an muhammad ibn salama bai ajayi hmm. wa da kara hubn hibban fi kitab al mata sanata 40 wa 200 wa kadhalika qala abu aruba al-harrani wa ahmad ibn muhammad ibn ibn wa zada bi surra man ra'a li shuru fadi ah, to yawa to kaga kamar tarjuma da ta biyo baya isma'il ibn umar al yace ayn kha ain kha me kenan tare akh eh, ibad fi khalq af'al al sin an-nasa'i to bayan ya gama tarjamar tasa sai yace warawa lahu wa muslim wa ka gani ne abin da ya faɗa anan amma ya ce ala bi ma tattabihi alhal in gwargwadon yanda wani lokaci wato kenan zai yi hannu ba zai faɗa ba na'am a rumuz din yana yi wannan shi rumuz yana yi ala kulli halin yana yi amma wajen yayi nafsi a ƙarshen tarjama to nan ala hasabi ma tattabihi hal an fahimta na'am وذكرت أسماء من روى عن كل واحد منهم وأسماء من روى عن كل واحد منهم في تو. هذه الكتب أو في غيرها على ترتيب حروف المعجم أيضا تو تو كنجي منهج سنة وجن يديك ربطا يتي وذكرت أسماء من روى عنه كل واحد منهم yace ina faɗan sunayen wanda kowane ɗaya daga cikin su ya ruwaya daga gare shi wato malamansa shi da su zai fara sai ce rawa an kaza fulan wa fulan wa fulan hmm? Hmm? ka gani kamar kamar nan gashi wannan Ismail ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uwais ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi Abu Abdullah ibn Abi Uwais Ismail ibn Abi Uwais dai hmm? kaga sai ce rawa anhu Ibrahim ibn Ismail Abi Habibat al-Ashhali sai kuma ya sanya sai ya sa a bracket wato inda riwayar ta sa take to mujbiji dai abin da ya faɗa yace da kartu asma'a man rawa anhu kullu wahidin minhum ina faɗan sunayen wanda kowanne ɗaya daga cikin su ya riwaya daga gare shi wa asma'a man rawa anhu kullu wahidin minhum fi hadhihi alkutub da kuma sunayen wanda man rawa an kulli wahidin hum. wanda ya yi riwaya daga wajen kowane ɗaya daga cikin suruwa ɗin an fahimta wato talamid ɗin kenan almajiransa fi hadhihi alkutub a cikin wa'annan littafai aw fi ghayriha ko a cikin waɗansu su ala tartibi hurufil mu'jami aidan a bisa tartibin haruffa waɗanda suke na mu'jam alif ba ta sa jim haka wajen tartibin su ala nahwi tartibil asma'i fil asl kamar yadda tartibin sunayen yake fil asl wato in yazo wannan irin wato in yazo rubuta sunayen malaman su ma bitartib zai rubuta su sai ya fara da harful alif sannan a cikin harful alif din ma ya bi alif wanda ya zo wanda ba ta zo bayansa sannan alif wanda ta ta zo bayansa haka zai yi tartibin na suna a cikin tarjama fa haka wajen talamid shi ma da wannan tartibin shi ma da wannan tartibin duk da yake wajen talamid din akwai yanda yake dan sabawa zai nuna zai faɗa na'am eh ayon sai dai kwamfuta kuma na sanya musu alama a kan kowane suna kuma ako na sanya wato alama a kanta ko kan waɗansu su bilhumra da ja يعرف بها في أي كتاب من هذه الكتب da ake sani a wani littafi daga cikin waɗannan littafan ne riwayarsa ta afku a cikin daga wannan sunan wanda aka yi masa rakami yanzu kaga kamar Ismail ibn Abi Uwais ko kaga matsalan sai ya ce daga cikin arruwatu anhu kaga akwai Sulaiman ibn Bilal Sulaiman ibn Bilal kaga ya zo bayan zaid ibn abdurrahman ibn zaid ibn aslam uh, sai ya sanya suleiman ibn bilal abrati uh, sai ya sanya ha mim dal ta qaf to me yake nufi wannan a'a wato inda riwayar Ismail ibn Abi Uwais daga Sulaiman ibn Bilal a ina take tana cikin Bukhari tana cikin Muslim tana cikin Abu Dawud wa hakaza da tirmidhi abdul aziz ibn abi hazim sai ya ha wato riwayat a cikin bukhari kawai take an fahimta haka nan in yazo wajen talamiz din yanzu kaga ismail ibn abi uwais sai ya sanya rawa anhu al-bukhari rawa anhu al-bukhari sai ya sanya a bracket ta wato bukhari ya yi riwaya daga wajensa a wajen tirmidhi a cikin tirmidhi wato yana da riwaya daga wajensa a cikin turmizi mm. wato Buhari ya yi riwaya daga wajen shi isma'il din a cikin turmizi balantana gaskiya kuma wannan ayin ne tunda a ko'ina ina ya yi riwaya a wajensa wato ba kawai a cikin turmizi riwayar ta take ba bal a cikin buhari din nafsihi wa muslim muslim bai sanya alama ba wannan na ganin alamar ta ta din kuskure ce tunda ai a nan dai kawai riwayar take dama ba sai ya sanya alama ba don dama an yace bukhari afwan da yace ta ai ma'ana wato a cikin a cikin a cikin na'am yana da riwaya daga bukhari a cikin tirmidhi banda riwayarsa da yake da ita daga bukhari din mubasharata shi ba sai ya sanya alama ba kamar yadda muslim kaga bai sa alama ba saboda riwayarsa a wajen muslim ma'ana tana cikin aljami'u sahih bukhari kuma tana cikin aljami'us sahih amma ya ƙara ta don ya nuna kan cewa kuma tirmidhi ya yi riwaya daga bukhari daga ismail ibn abi uwais haka muhammad ibn yahya zuhuli sai sa ta da qaf wato riwayar zuhuli daga shi ismail ibn abi uwais tana cikin tirmidhi da ibn majah wa haka to shine yake faɗa na'am wa riwayatu zalika al-ismi المرقوم عليه عنه ورواية ذلك الاسم المرقوم da kuma riwayar wannan sunan wanda aka sanya masa alama daga gare shi sannan a cikin tarajim ɗin waɗannan a cikin tarjamomin waɗannan malamai sai na kuma sai na rubuta sai na ambaci riwayoyinsu daga wannan rawin wanda na ambata shine wanda nake cewa wajen talamis ɗin ko kuma riwayarsa daga gare su ma shi ma kamar haka لتكون كل ترجمة شاهدة للأخرى domin kowace tarjama ta zamanto mai shaida ce ga ɗayar ga wajen inganci kuma ɗayar ma mai shaida ce a gare ta yanzu kamar inda ya zo a tarjamar ismail ibn abi uwais da ya rubuta a riwayar muhammad ibn yahya zuhuli sai ce riwayar ta tana cikin tirmidhi da ibn majah to in ya zo tarjamar muhammad ibn yahya zuhuli zai sanya ismail ibn abi uwais a cikin malamansa in ya sanya shi a cikin malamansa sai ce riwayarsa shi az-zuhuli daga wannan ismail ibn abi uwais tana cikin tirmidhi da ibn majah kaga abin da ya ambata a tarjamar Ismail ibn Abi Uwais wanda yake shine malamin Yahya Muhammad ibn Yahya Zuhli tana da shaida akan abin da yazo ya sake faɗa a tarjamar Zuhli wanda shine almajirin Ismail ibn Abi Uwais to a kowane suna haka zaka ga akwai cross referencing eh, eh. <laughs> na'am hmm, abul hajjaj al-mizzi فإن كان للصحابي رواية رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره ابتدأت بذكر روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تو yanda yake yin tarjamar kun sun ga yana yace zai ambaci sunayen malamai ko da su zai fara fada to idan sahabi yana da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da waninsa daga cikin sahabba da wurin annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya daga wani daban banda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake samu daga sigaru sahaba si riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma si riwaya daga manyan sahabbai to sai yace ibtada'tu bi dhikri riwayatihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai in fara da ambaton riwayarsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ثم ذكرت روايته عن غيره راقما على ما يحتاج إليه من ذلك إلى رقمه ma yuhtaj ma yuhtaj na'am ma yuhtaj min zalika ila rakm sai na sannan sai na ambaci riwayarsa daga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mai sanya alama akan abin da yake bukatuwa daga cikin wannan a tarjamar tasa ya zuwa ga alama wato idan ya rubuta yanzu misali bari mu ga tarka kamar alal misali mu ɗauki Ah, anas ibn malik doki tarjamar Ka ji don Allah wai a ce wai ban da jahilci yanzu shafi almajiran anas kawai almajiran anas kawai wanda suka yi ruwaya daga wajensa shafi biyu da rabi duk almajiran anas sunaye ne kawai wai sannan ka ce wai ba a san shi ba babu shi ba a yi shi sa aka yi <laughs> to kaga kamar yanzu alal misali sai ya ce kaga a tarjamar anas sai ya fara ya ce ayin me kenan ayin aljama'a ma'ana hadisinsa yana cikin wajen kutubu sita gaba daya yace Anas ibn Malik ibn Nabar ibn Damdam ibn Zaid ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanm ibn Adi ibn Najjar al-Ansari an-Najjari Abu Hamza al-Madani Nazil al-Basra صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأمه أم سليم بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين مدة مقامه بالمدينة سنتيجي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عين وتحديث صدق عنه صلى الله عليه وسلم وجن جماعة وعن أبي ابن كعب كاغني سيفارا دا حرفا يفارا وأبي ابن كعب أبراكي سيسن رقم خاسين قاف نكنا بخاري نسائي ابن ماجه وأسيد ابن حضير خا ميم كا سين وثابت ابن قيس ابن شماس خا وجرير ابن عبد الله البجلي خا ميم وزيد ابن أرقم خا فيما كتب إليه آه، وتكت آه، في رواية زيد ابن أرقم كتابة wa zaid ibn sabit kha mim ta sin qaf wa abi talha zaid ibn sahal al ansari kha mim dal ta sin wa salman al farisi wa ubadata bin samit duk wannan duk ya kowanne yana faɗansa da rakam din wa ubadata bin samit wa abdullahi ibn rawaha wa abdullahi ibn abbas wa abi bakr as-siddiq abdullahi ibn usman kaga inda ya kai sai na abubakar saboda tartibin ayin duk da falal bai yi abi alal afdaliya ba alan akan hurufin mu'jam eh wa abi musa Abdullahi ibn qais al-ash'ari wa abdullahi ibn mas'ud wa abdurrahman ibn auf wa itban ibn malik wa uthman ibn affan wa umar ibn al-khattab wa malik ibn sa'sa'a wa mahmud ibn rabi' wa mu'ad ibn jabal wa abi usaid as-sa'idi sai kuma ya taho wajen al-kuna wa ya ma ya fara al-kunya da ta fara da alif أبي أسيد السائدي وأبي ذر الغفاري وأبي قتادة الأنصاري وأبي هريرة وفاطمة الزهرة سيفارة كمدا النساء أكرشي وفاطمة الزهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وأم أيمن حاضنة النبي, حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالته أم حرام بنت ملحان وأمه ummi Sulayn bintu milhan haka ya kawo duk waɗannan kaga malamansa cikin sahabbai kenan to sannan sai kuma ya zo rawa anhu to shine ya jera su ga sunan tili ɗalibansa eh, eh rawa anhu ɗalibansa eh na ji yana ina jin wai kan baccin da yake a ɗakinta a gidanta ko ainihin siddiqi ne wani eh na ji karibu ya yi masa eh, eh ya yi magana mai zafi mai taushi kwarai na ji jiya wani ya turo min na ji na'am amin da ya yi nuna hadisi na cikin bukari wani ya yi waya daga gare shi kuma hadisi na cikin bukari ko masu hadisi wannan kuma sai dai kai ne za ka ko kuma abin in kuma kana so sai ka je tuhfatul ashraf a cikin tuhfatul ashraf sai ka nemo tarjamar anas ibn malik a cikin tarjamar anas ibn malik sai ya rattaba waɗanda suka yi riwaya daga gare shi ala hurufil mu'jam su ba saboda haka yanzu kamar aban ibn yazid eh, sai ka je tarjamar aban ibn yazid sai ka ga dukkan hadisan da ya ruwaito a cikin kutubus sitta a cikin dukkan hadisan da ya ruwaito daga anas ibn malik zai ambace su da taraf ɗinsa to a wannan shine yake rubuta shi ma ba wa safa yake rubutawa ba rakmul bab wani babi zai faɗi rakmul kitab wa rakmul bab wanda za ku koma gare shi wato dai za ka iya cewa wato yadda mizzi ya haddace kutubi sita kamar irin yadda gangaren suke haddace alkur'ani haka ya haddace domin in ka hada wannan littafan guda biyu ka hada tazibul kamal akan rijal ka hada tuhfatul ashraf akan hadisan ai shikenan komai cross referencing ne iri iri gashi nan na'am eh jamaluddin abul hajjaj yusuf al-mizzi na'am وإن كان الراوي ممن روى عنه هؤلاء الأئمة الستة أو بعضهم لغير واسطة ابتدأت بذكر روايتهم na'am ce idan rawin yana daga cikin waɗanda waɗannan al'a'immatu sita ko kuma waɗansu daga cikinsu suka yi riwaya daga gare shi ba tare da wasifa ba an ibtada'atu bi dhikri riwayatihim sai in fara da ambatan riwayarsu. su zan bi su ba zan yi ba zan kyale su ba sai idan harafin sunansu ya zo. kamar yadda muka gani yayi wajen Ismail ibn Abi Uwais ya fara da al-Bukhari wa Muslim to tunda kaga yayi sun yi riwaya da gare shi biduni wasifa sai kawai ya fara da ambatan su a cikin almajiran kafin ya ambaci sauran almajiran da suka yi riwaya gare su gare shi amma wata ila da wasifa su shi ne ce ibtida'atu bi dhikri riwayatihim aw riwayati man rawa minhum anhu ko kuma riwayar daga cikin su wanda yayi riwaya daga gare shi ah, ba in ba su su kaɗai bane wani ne kawai yayi riwaya sai ya fara da ambatan tasa riwayar hmm. ثم ذكرت to sannan na ambaci waɗanda suka yi ruwaya daga wannan rawi din daga waɗansu su waɗansu suwa min ghairihim ghairi man min ghairi ay ashabul kutubi a immati sitta din wanda suke waɗan wato almajirai na wannan rawin wanda ba ashabul kutubi sitta din ba su al'a'imma ba sauran kuma sai ya ambace su sai ya ambace su ya ce alattartibil mazkur a bisa wannan jerantawa da aka ambata wani ne alattartibil mazkur alahrufil mu'jam na'am in kuma a cikin su a immatis sita din akwai wanda ya yi riwaya daga gare idan kuma a cikin su su waɗannan waɗanda suke ba daga cikin ashabul kudu sauran almajiran wanda ya yi riwaya da gare shi ba tare da wasita ba sannan kuma ya yi riwaya da gare shi da wasita to sai na fara da ambatan riwayarsa daga gare shi ba tare da wasita ba to sannan na sanya alama akan sunan wanda ya yi riwaya da gare shi daga cikin masu riwaya da gare shi a bisa yadda ya gabata kamar yadda ya da bukari sai fara ambaton bukari sannan sai ya alama da kan cewa ta kuma a tirmidhi ya ruwaito daga ismail ibn abi uwai da wasu ɗan bukari idan kuma waɗansu su idan kuma waɗansu daga cikin ashabul kutubus sita din sun yi riwaya daga gare shi ba tare da wasu ba waɗansu kuma sun yi riwaya daga gare shi da wasu to sai in fara da ambaton waɗanda suka yi riwaya da gare shi ba tare da wasiƙa ba kamar yadda ya gabata sannan kuma sai na ambaci wanda ya riwaya da gare shi daga cikinsu da wasiƙa da wasiƙa din a ƙarshen tarjama ina mai cewa wa rawa lahu fulan fulan mm. in kana sai ce kuma kuma wani ya ruwaito ya yi riwaya daga gare shi ko kuma wani ko a wani da wani in sun zama to sama da ɗaya ne sai ya ambace su واعلم أن ما كان في a yi من أقوال wa الجرح wani ونحو ذلك to wannan bayan ya gama yanda tartibin littafin nasu yake kenan yanda tartibin yake wanda shi sanin wannan tartibin zai sauƙaƙa maka yayin da yawanci fa'idar wannan idan aka samu rawi wanda aka ambaci sunansa muhammad ba cikakke ba ka gan shi a cikin isnadi kana ka so ka san wane ne wannan ko kuma ya zama tokan cewar sun yi ittifaqi abdullahi ibn muhammad to wanne ne daga cikinsu to shine sai ka zo sai ka ga in ka je wajen tartibin tun da wajen ɗalibai ne to sai ka je inda harful ain yake a cikin tsakiyar tarjamar babu wahala sai ka gano in ka ga an yi ramzi da kan cewar shi ne wanda yake da riwaya a cikin bukari to ka san cewa watakila wannan shi ake nufi in kuma wani wanda yake shi ma suna da suna ɗaya shi ma yana da riwaya a cikin bukhari to haka ba za ka iya tamizi wanne ne ba wanne ne ba to na abin da zai shi ne wannan dole sai ka koma tuffatul ashraf na a cikin tofatul ashraf anan yake ayyanawa mm, a can yake ayyanawa na'am to bayan ya gama manhajinsa na tartibi yanzu kuma zai zo abinda tarjamar take kunsa na maganganun manyan malaman jarhuwar tadil wani manhaji ya bi wajen kawo maganganun a'immatul jarhuwar tadil wanda yake shine fa'ida babba ta rubuta littafin uh, bayan kayi yi tamyizi ka san wane ne rawi wanda yake wannan dole kana buƙatar sa kana buƙatar ka san rawi kada ka je ka ji an faɗi a Abdullahi ibn Muhammad kai kuma ka hankalin ka tafi wajen wani rawin daban ba shi ba to bayan ka samu wannan tantancewar daga tarjamarsa to kuma sai kuma ka san matsayinsa na haithul jarh wa wanda yake shine babban fa'idar wannan littafin to zai faɗi yanzu ga yan manhajinsa yake na'am واعلم ان ما كان في هذا الكتاب من اقوال ائمه الجنه والتعديل ونحو ذلك cewa abin da ke cikin wannan littafi na maganganun manyan malaman ilmin jarh wa ta'dil da makamancin wannan to mafi Muhammad bin to ka sani cewa wato kusan ilahirinsa an ɗauko ne daga littafin aljarh wa ta'dil na abu muhammad abdurrahman ibn abi hatim ar-razi al-hafiz ibn al malamin hadisi dan malamin hadisi da kuma mhm. da kuma littafin alkamil shine alkamil fi du'afa rijal wanda mun yi shi ko لأبي أحمد دقنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ ببما لم حديثي ومن كتاب تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ تكما لتاب تاريخ بغداد نا أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت آه ابن ثابت الخطيب البغدادي شيما الحافظ ببما لم حديثي ومن كتاب تاريخ دمشق da kuma da kuma a tarih dimashq na abdulkasim ali ibn al-hassan ibn hibatillah al-ma'ruf bi ibn asakir al-dimashqi al-hafi wayan altafai guda biyu tarih baghdad da tarih dimashq zamu zo su su ma zamu ambatan su sune daga cikin anwa'u kutubul jarh wa ta'dil bayanin wato littafan da aka rubuta akan tarihin malaman da suka shiga gari daga cikin manyan garuruwan ilimi eh, to a kun ga waɗannan littafai guda hudu su ne masajir ɗin almizzi wajen akwalul a'imma a imatul jarh wa ake mangarin da ya nakalto na maganganun malamai akan kowane rawi to mazdarin sa wayannan littafan guda hudu amatu hmm. na'am Ah, eh, dan ya nuna mu eh, eh shi ne, kowa <laughs> a faɗi matsayinsa ba a eh a وما كان فيه من ذلك منقولا من غير هذه الكتب wanda daga cikin maganar ta jahuwar tadil wanda ya zamanto an an ciro ta daga cikin daga daga waɗansu tafai ba waɗannan tafai guda hudu ba وهو أقل مما كان فيه من ذلك منقولا منها من بعضها to shi wannan ya fi karanta daga abin da aka ciro daga wa'annan tafai guda hudu ko daga waɗansu wato kaɗan ne wanda yake zai kawo maganar wata ta'adil ba daga wa'annan tafai ba na'am kulli نذكر min كل fi ma ذلك wa qa'ibihi khawfa ambaci isnadin kowane magana daga cikin wannan ba a tsakanin maganar tsakaninmu da wanda ya faɗe ta saboda jin tsoron tsawaitawa wato duk maganganun da zai kawo yana da isnadi saboda littafan nan jin su yayi karanta su yayi a gaban malami da isnadi <laughs> ba mu tsala a ba <laughs> saboda yana da isnadi duk da yake in ma mu tsala a ce ma in ka sami ijaza ai shi kenan <laughs> amma shi na nasa ka gani ya ce bai faɗi isnadi ba a kowane ƙauli saboda kada magana kada littafin ya kawo shay'a ba'da shay'i ذلك Allah ya kullu kitabu min al-isnad ala على man taqaddamana min al الأئمة fi zalik yace amma mun ambaci daga cikin wannan wato ambatan isnadin a shay'a ba'da shay'i wani abu bayan wani abu wato wani lokaci mu faɗa wani lokaci kuma mai shiru li Allah ya khulul kitab min al isnad dan ya zamanto littafin bai wofinta daga samun isnadi ba ala adati man taqaddamana a bisa al'adar waɗanda suka gabace mu min al'immati fi zalika daga manyan malamai akan wannan kan cewa duk abin da za su yi sai sun kawo isnadi to dan dai mu kiyaye wannan sunnan wato mu rinka tabarruki da abin da magabata suka yi to sai ya zamanto wani lokaci sai mu dan kawo <laughs> eh, na'am to duk wanda duk wani kauli da ba mu ambaci isnadi ba mu isnadinsa ba tsakaninmu da wanda ya faɗe shi to wanda duk ya kasance a cikin wannan da sigar yankewa To wannan yana daga cikin abin da bamu san wato wani aibi ba a tsakanin a cikin isnadin wanda ya faɗi shi wanda aka fito daga gare shi wato sigatul jazmi kamar ya ce kala eh, ya ce wa kala abu hati wa kala binu ma'in eh, ko wa zakara binu ma'in inda bi sigatul jazmi ne shine wato ya zamanto mamniyun lilfa'i na'am wanda kuma ya zamanto da sigar wato a a raunanawa wato sigar rashin lafiya to ta yiwu ya zamanto akwai tsokaci wato a cikin isnadin sai zuwa ga wanda ya faɗi shi فمن أراد مراجعة شيء من ذلك أو زيارة اطلاع على حال بعض الرواة المذكورين في هذا الكتاب الأمهات duk wanda yake son muraja'ar ya ke son ya koma ya zuwa ga wani abu daga cikin wannan maganganu da muka yi min zalika ya udu ila a su wa'annan akwal jarh wa ta'dil din au ziyadat ibtila'in ko kuma yana son karin wato hange wato karin bincike ala hali ba abin ruwa a halin waɗansu masu waɗansu masu riwaya na fi hadal kitab wanda aka ambace su a wannan littafin to fa alaihi bi hadhihi al ummahatil arba'a to ina umartarsa da ya koma ya koma ya rike ya koma ya duba waɗannan wato manya-manyan littafai guda hudu na'am fa inna qad wada'na kitabana hadha mutawassitan bayna tadwir al mumil wal iktisar al-mukhil domin mu mun sanya wannan littafin namu tsakatsaki tsakanin tsawaitawa wanda take mai sanya a gimsu wato mai gimsa wal iqtisarul mukhil da kuma takaitawa wadda take mai kawo wato mara cika ma'ana wato mai wadda take mai gibi mm, wadda ba ta cika biyan bukata haka ya sanya shi mutawassit to kaji dubi tsawonsa amma mutawassit ne <laughs> na'am an fahimci manhajin sa din kenan ko na'am wannan littafin ya kunshi ambaton wato kusan ilahiri ga ilahirin wato masu riwayar ilimi masu masu haddar hadisai da kuma jagororin addini da waɗanda ake dogaro gare su wajen fatawa da ma'abuta zuhudu da ma'abuta tsantseni da kuma ma'abuta ibada da kuma wato kusan ilahirin waɗanda suka shahara daga kowane ɓangare daga ɓangarorin ma'abuta ilimi waɗanda su ne ake ishara gare su na daga cikin ma'abuta waɗannan tabakoki na wanda ya tarjama a kansu tun daga sahabbai duk wani wanda ake ishara gare shi babu wani wanda ya fita daga cikin su daga cikin abin da ke cikin wannan littafi wanda na ambata a cikin wannan littafi illa kaɗan. to duk wanda yake son ƙarin hange akan wannan wato waɗanda wannan ƙalil ɗin wanda bai ambace su ba ba'da ba'da hadhihi al-kutub al-arba'a بكتاب الطبقات الكبير To ina umartarsa da to sai ya kama bayan waɗannan littafai guda hudu to sai ya nemi al-tabaqatul kabir da na Muhammad ibn Sa'ad katibul waqidi wato mai rubuta ma al-waqidi littafin sa sakataren waqidi wa kitabut tarikh da Abi Bakar Ahmad ibn Abi Khaysama Zuhair ibn Harb da littafin at-tarikh a cikin akan ce masa at-tarikhul kabir na Abibakar ahmad ibn abi khaisama zuhair ibn harb malamin muslim haddathani zuhair ibn harb ko musna abubakar ibn abi khaisama abokina dan ajinmu wanda muke karatu tare da su ahmad ibn abdullah al-hamdan shi ya ta hakikin sa a risalarsa ta magister tarikh ibn abi khaisama da kuma kitabu da kitabu siqat na abu hatim muhammad ibn hibban al-busti mm. ibn ibban sahibu sahih da da littafin tarih misr da abu sa'id da abu ibn ahmad ibn yunus ibn abd al shine ya shahara da cewa tarih misr li ibn haka ya shahara da littafin eh kaga an nasabta shi zuwa ga kakansa يونس ابن عبد الاعلى الصدفي شي ما مالم مالم مسلم نعم اي يوسف ابن عبد الاعلى بقى اي والكتاب تاريخ نيسابور ده لتاف انت شي ابن شي تاريخ ابن يونس آه، تاريخ ابن يونس آه، ابن هجر هنا يوان آه، نقل ايده في تشكينسا اتشكين تهذيب التهذيب اما جد كابن سني بلتافن littafin yana an same shi kuwa tarih ibn yunus al-misri an same shi gashi yana cikin shamila darul kutubul ilmiya suka yi tafikinsa fi juz'ain fi juz'ain tarih misr kamar yadda aka sami tarih bagdad da tarih dimashq to kuma ga tarihi ga misr na'am da littafin tarih na sabo na alhafi abi abdullah eh, ah, alhakim abi abdullah muhammad ibn abdullah nai saburi alhafi ah, an san shi sahibul mustadrak sai dai wannan littafin za al'asal وبقي مختصره الذي اختصره أحمد بن محمد المعروف بالخليفة النيسابوري وقد طبع هذا المختصر في طهران سنة 1339 آه، آه، طبعة رديئة ونشره المستشرق فراي مرة أخرى وعندي نسخة خطية منه مصورة عن آه، بروسا برمجاني تاريخ نيسابور كورسيني تحقيق إنسان cikin shamila yana cikin eh na ganin akwai shi tarih ne sabo kamar na gan shi hmm, tarih tarih ne sabo ai alqita minhu aka samu talkhis tarih ne sabo hmm. talkhis ahmad ibn muhammad ibn hasan al-ma'ruf bil khalifata an shine wanda ya ishara gare shi aiko eh, al-khalifata na'am shine ita ce dai wannan da ya tarjama a nasharar da aka yi ta baharan eh, talhisin nasa ba wal ba shi da ba da eh tab'a radi'a ga shi nan tarajim din akhir tarjama eh. <laughs> a daga baya ne mustashrik yayi aiki أعاد نشره مستشرق فراي مرة أخرى to ina ganin dai ba a yi ba kaga inda za a same shi sai a yi tafikin ka shi bashar awad ya ce yana da shi na'am da littafin tarihi asbahan na abi nu'aym al-hafiz sahibul hilya mai hilyatul auliya shi ma wannan shi wani an buga shi ina da shi tarihi asbahan Mm. fa to waɗannan guda goma to waɗannan to kun ji wato asalin littattafai da aka rubuta a wannan fannin fannin jarhuwar ta'adi in ka tattara su da guda hudun da ya ambata da waɗannan guda shida wanda ya yi ilhaƙin su Kitabun na farko dai a tabaqatul kabir eh, ta ibn sa'ad da tarih a tarih ibn abi haithama da kitabu fiqar na ibn hibban da tarih misr na ibn yunus da tarih naysabur na al alhakim da tarih asbahan na abi nu'ayn kaga guda shida in ka hada su da wayancan guda hudu ka ka samu littafai guda goma sune ne ummahatul kutub a wannan fanni na al-jarh wa ta'dil eh. su ne um, duk waɗansu da suka biyo baya daga nan suke ɗauka hmm. na'am وقد كان صاحب الكتاب رحمه الله ابتدأ بذكر الصحابة أولا Allah ya ji kansa ibtada sahabati awwalan ya fara da ambatan sahabbai a farko mazaje maza daban da kuma maza da mata kowanne daban-daban sannan ya ambaci wanda suka zo bayan sahabbai su ma daban fara'aina zikirar jami'i ala nasafin wahidin aula sai muka gama ambace su ga baki daya a jeri guda ya fi dacewa لأن روى عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم دومن wani lokaci sahabi sai ya ruwaito daga wani sahabin daga annabi sallallahu alaihi wasallam fayazunnuhu man la khibrata lahu tabi'iyan sai wanda ba shi da isani sai ya dauka wannan sahabin tabi'i ne fayazunnuhu fi asma'i tabi'in sai je yana neman sa a sunayen tabi'ai bai ba zai same shi ba sai ya majhuli ne وربما روى التابعي حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لوكتي كما تابعي سيرويتو حديثي مرسل دغا النبي صلى الله عليه وسلم فيظنه من لا خبرة له صحابيا وند باشي ده سني sai ya شي صحابي فيظنه في اسماء الصحابه سي a sunayen sahabbai ba zai same shi ba sai ya ce majhuli ne na'am wani lokaci kuma sai ya zamanto sunan sahabi daya ya maimaitu a cikin sunayen sahabbai da kuma a cikin sunayen wanda suka zo bayan sahabbai وربما ذكر الصحابي الراوي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصحابة wani lokaci kuma wani yayin sai a ambaci sahabi mai riwaya daga wanda ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a ambace shi a cikin waɗanda ba sahabbai ba وربما ذكر التابعي المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة ko kuma wani lokaci a ambaci tabi'i ne yin irsali daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai amma idan aka sa sunayen masu riwayar baki ɗaya da sahabbai da waɗansunsu a jeri ɗaya to wannan abin gudun abin da ake gudun nasa sai ya zamanto ya kau وذكر في ترجمة كل إنسان منهم ما يكشف عن هذه إن كان صحابيا أو غير صحابي كما sai أمبتشي أتكين ترجمة cikin tarjamar kowane mutum daga cikinsu abinda zai kwaranye halinsa in sahabi ne ko ba sahabi ba أسماء الرواة من الرجال في كتابنا هذا على ترتيب هروب المعجم حروف المعجم في هذه البلاد. تو من جيران تسونا ين masu riwaya na daga maza a cikin littafin nan namu a bisa tartibin harufan al-mu'jam harufan da ake yin ijami da su wanda ake wato koyar da karatu da su fi hadhihi bilad a waɗannan garuruwa namu ina yake nufi da hadhihi bilad a al-mashriq ya nufin biladul mashriq sabanin andalus da maghrib kun san mun ce tartibin andalus da maghrib daban yake da na masharika to yayi tamizi yace zai nuna maka ya san cewa akwai na masharika na'am muna farawa da na farko sannan mai bin sa daga cikin su sannan muka jeranta sunayen iyayensu da kakanninsu a bisa shi ma wannan tsarin illa an nabtadana fi hurufin fi harfin alifi biman ismuhu ahmad sai dai a wajen harafin alif sai muka fara da mai suna ahmad wa fi harfin mimi da cikin harfin mim kuma da wanda sunansa yake Muhammad saboda darajar wannan suna akan sa. Eh, kun ga malaman hadisi soyayyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm, hatta wajen yadda za su yi tartibi ma haka ciki saboda haka kaga kenan in kana neman ah, mai suna Ahmad karka je ka ce zaka neme shi bayan ah, ah, a bayan a bayan bayan aban masalan hmm? ko bayan aban din dai tunda sa ko akwai ajimar <laughs> wato sai ka fara neman sa a farkon huru hmm? sannan kafin ka je can kuma wannan tartibin ba kawai a mizi haka yayi ba hatta sauran duk wanda suke littafin ala ziraril mizzi na sauran tafai kamar tahzibu tahzib kamar taqribu tahzib kamar al-kashif duk haka suka bi shi ya sunnata su ma duk suka bulayi na'am kuma karna baki al-asma ala tartibin mazkur sannan muka ambaci sauran sunayen a bisa wannan tartibi amma amma kaga ba yana nufin a wajen sunan mahaifi shi ma zai kaddamar da ahmad akan alif ba akan cikin huruful alif ba saboda haka idan akwai mai suna a ahmad a ibn ahmad to sai ya kaddamar da ahmad ibn aban kafin ya ahmad ibn ahmad a sunansa ne kawai yake bin tartibin wannan amma a sunan mahaifinsa yana bin huruful mu'jam haka a sunan kaka na'am to idan sunayen suka kare ya gama to sai kuma mu ambaci waɗanda suka shahara da alkunya ala hawi zalika a bisa wannan wanda ya shahara da alkunya yanzu kaga abu huraira zaka neme shi wajen mulkuna ne ba za ka neme shi a cikin al'asma ba فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير اختلاف فيه إذن لا لا ne idan a cikin a idan a ina yake fa in kana fi ashabil kuna idan a cikin masu alkunya akwai wanda sunansa yake sananne ne babu sabani akan sunan nasa sai mu ambace shi a cikin sunaye sannan mu faɗakar a kansa akan a wajen kuna yanzu ka sai na abubakar sai ambace shi abdullahi bin usman sannan zai sake ambatansa a cikin alkuna abubakar sai ya ce sai ya ce a sai ya sanya alama cewa abdullahi bin usman wato ka koma can a can ya tarjamar tasa in ya zamanto wato sunansa an tantance amma in sunansa ya tsaya a kan sabani ba a tantance ba to sai kawai ya masa tarjama a wajen alkuna kamar abubakar ibn abdurrahman ibn al-haris ibn hisham cikin fuka haɗin saba na'am idan kuma a cikinsu akwai wanda ba a san sunansa ba ko kuma wanda aka yi saɓani a cikin sunan nasa to sai mu ambace shi a cikin alkuna kaɗai sannan mu yi faɗakar akan abin da ke cikin sunansa na saɓani a cikin tarjamar tasa ثم ذكرنا asma'an النساء على نحو ذلك to bayan nan kuma sai muka ambaci sunayen mata bisa shi ma wannan tsari وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين أو أكثر wani lokaci za ka ga waɗansu sunaye ma za su shiga cikin tarjama guda biyu ko sama da haka فنذكره في أولى التراجم به cikin tarjama da أكين ترجمة تفداتي da ثم ننبه عليه في الترجمة الأخرى أكين أي ترجمة كما سيني تنبيه kansa. وقد ذكرنا في أواخر الكتاب فصولا أربعة مهمة mun a ƙarshen littafin mun ambaci fasalai guda hudu masu muhimmanci shi sahibul kitabil akil sahibul kamal bai ambaci wani daga cikin waɗannan ba ga sunan Fasali akan wanda ya shahara wajen nasabta shi zuwa ga mahaifinsa, ko ya zuwa ga kakansa, ko mahaifiyarsa, ko baffansa, ko makamancin wannan. Kamar Ibn Abjar, wane ne Ibn Abjar? Da Ibn Al-Ajlah. Da Ibn Ashwa. da ibn jurayj da ibn ulayya da su tun daga sahabbai wanda duk ya shahara da nisba ya zuwa ga ya zuwa ga mahaifinsa ko makamancin wannan aka yi fasali su ma nasu da kuma fasali a cikin wanda ya shahara wajen nasaba ya zuwa ga kabila ko gari ko kuma sana'a ko makamancin wannan kamar al'ambari nasaba ya zuwa ga garin ambar al'ansari saba ya zuwa ga kabir al'ansar shi ma saba ya zuwa ga kabila al'auza'i da zuhuri bani zuhura da nisba ya zuwa ga kakansa ya zuwa ga kabilarsu adani kuma nisba ya zuwa ga garin adani al-maqabiri shi kuma na suba ya zuwa ga sana'arsa mai haka kabari wasairafi mai canji dan canji na alhaji umar asairafi wal fallas asiga ba wal shima dai mai dan canjin ne daga fulus ba da waninsu Mm-hmm. <laughs> duk eh da sana'a ai ba sa ba sa kyamar sana'a eh eh, eh. eh ga gidan almuhami ba eh yi za mu ke ce mata imamu barista da kuma fasali akan wanda ya shahara da lakabi ko makamancin wannan kamar al'araj gurgu abdurrahman ibn hurmuz wal'amash mai dindumi wa bundar bundar ban san ma'anar bundar din ba da gundar ita ban san ma'anarsa ba da waninsu na'am kakaci da yake yin ko gundar Yaran farisa ne hmm. na'am na malakar na filkuna kuma a cikin kuma sai mu ambaci a kansu da waɗanda suke gabaninsu kutan kutan kutan muka ambata a cikin alkuna da kuma muka yi fasali a cikin al-mubhamat kamar fulanin an abi a ce wani an abihi wane ne wannan abu hudu ko kuma an jaddihi wani ne jaddin nasa ko an ummihi wace ce ummin tasa ko an ammihi wani ne ammin nasa ko daga halinsa wani ne halin nasa ko ma a ce ma an rajul wani ne wannan rajul din ko an imra'a wace ce wannan da makamancin wannan kuma sai mu tambihi mu faɗakar akan wanda muka san sunansa daga cikinsu to ya kamata ga mai duba a cikin wannan littafin namu ya zamanto ya samu wato gwargwado wanda yake kyakkyawa na ilimin larabci nahawiha nahawunta da lugatta da sarraf da ilimin tasrifinta da kuma ilimin al'usuli wal furu ilimin aƙida da ilimin fikihu da kuma ilimin da kuma ya san ilimin hadisi mustalah da tawarih da kuma ya san wato tarihi ya san dabaqat da malamai da kuma ya san wato labarurukan waɗanda suka gabata ya san tarihi sira da tarihi domin shi idan ya kasance haka yake to amfanuwarsa da wannan littafi sai ya yawaita kuma sai ya samu tamakkuni tabbaci wajen sanin ingantaccen hadisi daga mai rauninsa. a to wannan wannan kuwa ita ce wato keɓantacciyar miza ta malamin hadisi wanda duk wanda ya same ta kuma ya tsaya da sharaɗanta to sai ya shugabanci wato mutanen zamanin sa a cikin wannan ilimi ranar alkiyama kuma a tashe shi karkashin tutar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in allah ya so <laughs> eh, masha allah ah, to sai mu karanta tarajim ɗin da tarjimomin da ya kawo ga shi nan makaranta a rama a'a daga raƙin talata ashar tarjama hmm. ta kaf wa me kenan eh me kenan turmidi da ibn maja na'am a shi dai rawin yana da riwaya a tirmidhi da ibn maja ne, shi rawin da za a yi tarjamarsa riwayarsa tana cikin tirmidhi da ibn maja ne ma'anar wannan mhm. Ahmad ibn budai mhm. ibn Quraish Budayl mhm. ibn al haris mm. al-Yami mm. Abu Ja'far al-Kufi min ahli al-ilm wal fadl wa qaba al-Kufa wa qaba Hamadan Hamadan na'am to kun ga wannan shine at tarikh bihi ya ambace shi da sunan mahaifinsa da sunan kakansa da sunan mahaifin kakansa da sunan kakan kakansa da nasabar kabilarsa alyami ya kuma faɗi alkunyarsa sannan ya faɗi garinsu mm, nisbar sai zuwa ga garinsu sannan ya faɗi wani abu na matsayinsa fadalarsa min ahalil ilmi wal fadl mm. wali ya qada al kufa wa a hamadan mm. na'am روى عن ابراهيم ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي ابراهيم ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي to yanzu bai sanya wani rams ba a gaban wannan to wannan me yake malamin sa ne ko kun ga ya fara da Ibrahim ko kafin ya ambaci Ishaq to bai sanya ramzi ba a gaban sunan Ibrahim din me yake nufi yana da duka a duka dama ya wani lokacin ya ba shi da riwaya cikin kutubu sita gaba ɗaya shi wannan rawi ahmad ibn budayl ya yi riwaya daga ibrahim ibn uyayna amma ba a cikin wani daga cikin littafan kutubu sita din nan ba wala sauran littafan ma ba kutubu littafan a immatu sita din ba shi da riwaya a cikin shi ne ma'anar wannan an fahimta aha wa ishaq wa ishaq ibn sulaiman ar-razi aha وجابر ابن نوح ابن جابر الجماني حماني الحماني كما يحيى ابن عبد الحميد الحماني نعم وحفص بن غياث النخعي حفص بن غياث النخعي قاف me kenan eh to ايه eh yawwa riwayar ahmad ibn budail daga habs ibn ziyar tana cikin ibn maja na'am wa abi usama hamad ibn abi ibn usama dai na'am wa abdullah ibn idris al-audi mhm. wa abdullah ibn maimun al-duhawi mhm. wa abdullah ibn numair al-hamadani mhm. aka fara da wannan al-hamadani wannan hamadani eh akwai bambanci mm. Mm. hamadan ita nisba gare hamadan gari ne haka zalika hamadan ba to garuruwa ne daban eh. amma ina allubab lubab ko al'ansab nemo mana al'ansab wani ya dubo alhamadani da alhamadani mu ga nisba ya zuwa gare a nan ku da kuke nan mu ci gaba na'am ta shi ma kun fahimci ta din ko alhamdani na'am wa abdurrahman ibn muhammad al-muharibi mhm. wa assam ibn ali al-amiri mm. wa isa ibn rashid na'am wa muhammad ibn khazim خازم خازم خازم أبي معاوية الضرير ومحمد ابن فضيل محمد ابن فضيل ابن غزوان نعم. تا شما روايه تنا cikin ترمذي كو نعم نعم الله ني بالفتح والسكون ومهمله كاجي ومهمله الحمداني إيه. نسبه الى همدان شعب عظيم من قحطان نعم، سبورا في قبيلة نعم. وبفتح الميم ومؤجمة إلى همذان مدينة بالجبال إلى همذان sauraka hamazani nisba ila madina hamdani nisba ila kabila kuma alhamdani bi sukunil mim hamdani hamazani kuma bi fathil mim hamazani wa fil hamdani ad-dal muhmala wa fil hamazani ad-dal mu'jama eh na'am hamdan ita ce kabila mm. hamazan kuma madinatun baladun biljibal na'am wa muhammad ibn fudayl muhammad ibn fudayl na'am ta ibn ghazwan ba wa mufaddal ibn salih al-asadi mm. wa waki' al-jarrah mm. wa yahya ibn isa ar-ramli wa abi bakr ibn ayyash Mm, mm. al-kufiyin dukkan waɗannan kufiyuna ne mm. rawa anhu tirmidhi wa ibn majah to rawa anhu tirmidhi me yasa bai ramzi gaban tirmidhi da ibn majah ba bai faɗi ramzi ba ga su kuma suna cikin ashabul kutubi sita amma me yasa bai ambaci bai ramzi ba bi ghairi wasita rawa anhu bi ghairi wasita mubasharatan yarwaito ya ce in ya ruwaito daga wajen asabul kutubi sita mubasharatan to ba zai wani ramzi ba an fahimta eh shine eh. wa Ibrahim Ibn Hamad, Ibn isha Ibn ابن Ibn Hamad, Ibn ابن Al-Qadi. to me yasa bai ramzi ba anan bai yi ramzi ba me kenan bai yi ramzi ba saboda riwayar wannan dalibi, ibrahim wannan malami ibrahim ibn dinar daga wajen shi ahmad ibn budail ba a cikin ba ta cikin kutub ba ta cikin wayannan littattafai ashabul sitta da da sauran littattafan nasu kutubu sitta da sauran littattafan ashabuha wato riwayatun kharij ashabul Kutub sitta na'am Wa وإبراهيم بن دينار الحوشبي الهمزاني Sahib Ibn ماجه Mm. alhamadani eh hamadani eh hamadani eh. to saboda kurewar lokaci kun ga je ka karshen tarjamar bubuɗe shafin eh na'am eh. a duk gaba daya yanzu kun ga a cikin tarajim din nan akwai inda ya sanya rams a cikin ɗaliban eh ba inda ya sanya rams to me wani yake nufi eh to ya aka yi ba shi da wani almaji da ke cin kudu ta sannan ya kawo shi cikin nan babu wani rams ma'ana babu wani ma ɗalibi da yake babu wani wanda ya riwaya da gare shi a cikin da sitta kenan ya ake to ya kawo shi cikin nan na'am yana da malami wanda a aito almajiran eh yana da dan yana da malami shi yasa ya kawo shi to almajiran kuma fa in yana da malami ai ba ya ce akwai cross reference ba ko ba haka ba ahsan saboda tirmidhi da ibn majah sun yi riwaya daga gare shi saboda haka baya buƙatar wani ɗalibi wanda yake ya yi riwaya da gare su bi wasiɗa dan ya yi riwaya ne mu ba tirmidhi da da ibn majah sun yi riwaya daga gare shi mu ba ba tare da wasiɗa ba inda a ce akwai wani ɗalibinsa wanda ya riwaya ta hanyar ta hanyar ko ibn maja zuwa gare shi to sai ya ramzi cewa riwayarsa daga wannan ɗalibin tana cikin tirmizi eh. amma saboda shi malamin su tirmizi ne mu bashi ratan, babu wani bashi da ɗalibi wanda yake a ƙasa da tirmizi wanda zai riwaya ta hanyar tirmidhi zuwa gare shi balantana a ce an samu riwayarsa a cikin tirmidhi ko a cikin ibn majah to mu karanta aqwalul jarh wa ta'dil din eh qala an-nasa'i al-imam an-nasa'i yace la ba'sa bihi a gani yace la ba'sa bihi bai kaga nan ya ce qalan nasa'i wannan bi sigatil jazm ko bi sigatil tamrid bi sigatil jazm da haka ya isar maka isnadi ya ce maka ya isar maka wannan isnadin da haka baka shakka akan ingancin wannan magana zuwa an-nasa'i na'am وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم محله الصدق محله الصدق شي ما كاجي يتي وقال وقال أبو العباس بن عقدة نعم رأيت إبراهيم بن إسحاق الصواب ومحمد بن عبد الله بن سليمان وداود بن يحيى لا يرضونه لا يرضونه نعم وقال أبو أحمد بن عدي حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه wa huwa mimman yuktabu hadithuhu ala ba'athihi to abin da ibn ibn adi yace wa huwa mimman yaktubu hadithuhu ala ma'ana wato yu'tabaru bihi na'am addara kutni ya yace fihi wannan kaga tabi'if ne jarh ne khafif وقال بكر الخطيب فيما عن أبي اليمن الكندي عن أبي منصور الكذاب عنه عنه دقوا daga shi al-khatib kage ya kawo magana khatib bil isnad fa unkira alaihi daga abinda aka yi inkari a kansa أخبرنا أخبرناه أبو بكر أخبر أخبرنا أخبرناه أبو بكر البرقاني إيه أبو بكر البرقاني يزن تامنا ونال حديثا دقا أبن دقا كيما إنكاري يتي قرأت على أبي هاتم محمد بن يعقوب الهروي حدثكم النضر ابن محمد واتو شيني أبن دقا يتي مسا كينا حدثكم النضر ابن محمد قال البرقاني البرقاني يتي kuma na karanta akan a wajen abu habs ibn Zayyad miraran sau da yawa haddathakum umar ibn muhammad ibn nas al-gadi قال وقرأت على أبي الحسن الدارقطني نعم الإمام الدارقطني حدثكم إبراهيم بن حماد وأحمد بن Isma'il بن إسماعيل الأدمي الأدمي وأحمد بن عبد الله الوكيل قالوا أخبرنا أحمد بن بزيد تنقلي صاحب الترجمة كنا قال قال النضر النضر يتي هذه حمدان حمدان حمدان همدان حدثنا حفص بن رياض عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قال النضر annadar ya ce na ambaci wannan hadisi na ambata wannan hadisin ga abi zur'a yana nufin arrazi sai ya ce man haddasa waye zan ta maka wannan hadisi sai na ce ibnu budail ya ce wannan ai sharri ne a gare shi ya ruwaito wannan hadisi albarkani ya ce addara kudni ya ce mana hafsu bin giyas ya kaɗaita da wannan hadisi daga ubaidillah saboda ubaidullah mai man yujma'u hadithu a ce kuma kawai habs ibn ghiyad shine ya ta da wannan riwayar kuma ahmad ibn budel ya ruwaito bai gane wannan illar ba to shine wannan ya daga cikin abin da aka yi masa inkari وبه أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال أحمد بن بدي بن قريش اليامي أبو جعفر الكوفي قاضي همدان كتب عنه أبو حاتم يعني الرازي قال عن عبد الرحمن ابنه عبد الرحمن ɗansa ibn abi hatim kenan ya ce mun zo garin hamadan alhali shine alkalin garin minhu amma ba a kaddara mana mu ji riwayar hadisi daga gare shi ba mahallin sa dai mai gaskiya ne salih ya ce salih ibn ahmad ibn hanbal kenan ko kuma salih jazara ya tamil sai an yi tahqiqin wannan annahu kana yusamma bil kufati rahibul kufa ka an kasance ana ce masa rahibal kufa Ah. yayin da ya jibinci alƙalanci sai ya ce eh, wato an taɓar da ni a lokacin da tsufa ya zo mu alakibar sin mm. wato an taɓar da ni ma'ana wato fitina ta zo masa lokacin ya girma mm. amma wannan duk tare da iffarsa kamewarsa da tsantseninsa saboda alƙalanci to can da yake haddasa eh, ai shi ai riwayar hadisi din kenan kamar kamar wato as min lafzi shi'a wato al ala shaykh kenan shine sigar al ala shaykh eh haddathakum fulan shi kuma sai ce na'am eh an yi an yi tahammuli in akai haka aha قال واخبرنا به عالي ابو الحسن علي بن احمد بن عبد الواحد البخاري إيه. وابو العباس احمد بن شيبان المترجم آه. الشيباني قال اخبرنا ابو حفص عمر بن محمد بن تبرزت آه. <laughs> قال اخبرنا القاضي ابو بكر محمد بن عبد الباقي آه. ابن محمد الانصاري قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال اخبرنا ابو حفص عمر بن محمد بن علي بن الزيات قال حدثنا عمر بن محمد بن نصر الكاغدي على حدثنا احمد بن بدي باسناده مثله سواء رواه ابن ماجه عن احمد بن بدي فقال موافقة له عالية kaga wani lokaci كاو حديثي ko wanda aka yi inkari a gare shi ne ko ba wanda aka yi inkari a gare shi ba kuma ya yi ishara daga nau'in uluwi da ya samu wajen riwayar in ya kawo hadisin sai ya kawo shi ya kuma faɗi a nau'in uluwin da ya samu shi almizzi wanda yake wani ya daga cikin al'adar malaman hadisi na sunnar neman uluwi sanad uluwil isnad to kun ga to sannan yace kala muhammad kala muhammad ibn abdullah ibn sulaiman al-hadrami mutayyan mutayyan eh mata sanad mata sanad samanin wa hamsina wa mi'atayn ka gani yana yana ambatan sanatul wafa a ƙarshen tarjama mutayyan eh zai cikin ulama'ul jarh wa ta'dil mm. eh, eh. eh suna ne mutayyan mm. ya ambaci wafatinsa na to alhamdulillah ai mun gama mun gama tarjamar mun gama tahzibul kamal kun ji daɗin karatunsa <laughs> eh. sa ba ƙaramin abin nan ta tara ba نعم الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك to yanzu da fanda yawa da za mu zo mi bayansa duk a kansa ne hidima ce a kansa da mai takai da mai istifari da mai tahzibi da mai wane ne